ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين يا كي منزو حقيقه من ايكو انبا واغبا ننكا زواغ الامرسو sai suka zo musu da hujjoji da dalilai da suke nuna gaskiyarsu amma sai al'ummarsu suka karyata abin da manzanninsu suka zo musu da shi sai muka kama waɗanda suka aikata munanan ayyuka muka hallakar da su da azabarmu muka tsayilatar da manzanni da muminai daga hallaka lalle tsayilatar da manzanni da muminai haƙƙi ne da muka wajabta wa kanmu